yan mu na wannan gida mai albarka mai suna taimakon al'umma komi da ruwarka muna yi muku sallama irin ta addinin musulunci wahiyar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. yan uwa muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala a bisa dukkanin ni'imominsa da yake wadata mu da su da wadda yake wadata mu da su da wadda zai zo ya wadata mu da su na ijadi da na imdadi na zahiri da na baɗi baɗini muna roƙon Allah kuma ya game ibadunmu da karɓa ya kuma yi mana ijaba a bisa dukkanin addu'o'inmu shi kaɗai ne mai iko muna kuma ta tawassali da masoyinsa badaɗinsa annabinmu annabin rahama sallallahu alaihi wasallam wato shugaba gaba muhammadu rasulallah sallallahu alaihi wasallam ah, yan uwa kamar kullum dai yadda kuka sani ne wannan gida namu mai albarka tana kawo mana ababuwa daban-daban na asararai da kuma ma wasu hanyoyi hanyoyi na wasu ababuwa to lalle yan uwa yau ma ta sake zuwa mana da sirri eh, amfani mai amfani amfani kuma sosai wato sirri na jabari sirrin jabari sirri na jabari insha Allah za ku ji bayanin shi kuma idan ka ji an ce sirri na jabari din nan wato sirri na ɗauri ɗaurin karya eh abin da yake faruwa wani lokaci idan muna yara za samu a duk lokacin da ake ƙuruciya an yi wasu ababuwa wadda ba su da daɗin ji illa dai kowa da irin yana shi eh, kowa da irin yana shi ababuwan yadda yake aikatawa wani da aka samu abin nashi ya maunana wani da aka samu ya yi yawa wani da aka samu ga tsawo ga muni abin da za a riga aikatawa da ƙuruciya kamin a zo a samu cikakkiyar hankali a musamman yan uwanmu wato fulani eh, a yaƙuri na kamo suna Eh, musamman ko ce na daji ne to dai na dajin saboda su ne ni na zauna da su kuma wani babba yake gaya min yake ce gaskiya min gode mun gode wa juwan wato annabi muhammadu mun gode yanzu shoyayya annabi ya shiga zuciyan yara eh ya shiga zuciyan yara ya ce yanzu ƙanana ƙananan yara namu suna yin shalla ya ce amma mu da dawo girma shoshai fa ba yi shalla ba haka kuma mata ba shi shallashe shi aure to kaga irin na babuwa kuma wannan ganau ba a jiyau ba har a wannan shekara da ya wuce an samu wasu da rana sun zo suna neman abinci a garinmu wai saboda shi yana kiwo ne da yana yin kiwo sai sa ba zai yi azumi ba yanzu yana neman abinci wasu suka ce a doke shi kara a bashi muka ce a'a a bashi ba bar shi je sai abincinsa saboda hukunci na maganan duka ko wani abu a yanzu ba a hannunmu yake ba sai dai an je gaban rabin izzati saboda ba constitution na musulunci ne ake biya nan Najeriya ba saboda haka kuma da wannan yan uwa muke jawo hankalinmu kar ka ga mutum ya je ya aikata wani abu ka ga abin da hukuncin da addinin musulunci ta tanadar ka ce wai kai za ka je ka yi masa hukunci to lalle in ka masa hukunci kuma za ka ga mahukunta za su hukunta ka kar ka taɓa yarda saboda ba hukunci na addinin musulunci ne ake a nigeria ba constitution ne na gwamnati to da ka ɗauki mataki a nan kan mutum ya aikata abu naka ido in za ka iya nasiha ka yi masa nasiha kar ka ɗauki hukunci akwai wani da ke mai rantsuwa ke ce wallahi ni kan akarmaka lawo idan na ga mutum ya ji ya kwanta min da matata ni kashe shi kawai zan yi dauka tunda dama addinin musulunci ta ce mai aure a kashe sa kashe sa kawai ni zan yi dauka na ce ka kashe shi ya ce in kashe shi kawai in bai shi yana tafiya a bayan ƙasa shi ya ji ya more ya ji daɗi da mata ne yana gani na wawa to kaga ya ɗauki hukunci da a hannunsa to kuma zai ga abin da yake na jawo ne ta ba shi shawari amma ya ce abin da zafi na ce to ko da zafi ba za ka ɗauki hukunci ba saboda me ba hukunci addinin musulunci ake yi ba ko kuma ka ga ɓarawo ya maka sata ka ce za ka yanke masa hannu ko ka ga wani abu ka ce kai za ka yi hukunci yan uwa mu kiyaye eh to za ka samu da an yi kwama cala eh an yi kwama cala da ba daɗi to yan uwa tun daga lokacin ƙuruciya lokacin da aka ce alƙalami ya wakan mutum wato mutum ya balaga mace ne ko kuma namiji ne har izuwa ran da mutum zai karanta wannan sirri to duk ibadan da yayi Allah zai karba kurakuran ciki kuma Allah zai gafarta mishi Allah zai yafe mishi aikin shi za su zama to fresh za su zama to sababbi eh kwarai kuwa aikin shi za su zama to sababbi za su zama to karɓaɓɓu duk kurakuran cikin ibadunka kaf za a karɓa to yin uwa ne a gani na wannan sirri ne ma da ya kamata tun kanin? a fito muku da shi a fito mana da shi wata mu fita neman sa alal misali yanzu kai ne kai shekara arba'in to ibadun ka fa daga lokacin da ka balaga sa shekara ishirin shekara sha takwas to za a gyara maka ibadun ka fa na shekara da kana da shekara arba'in da gyara maka na shekara ishirin da biyu in kana da shekara 60 kuma a gyara maka na shekara 42 to yin uwa duka ibadunka na shekara 42 a ce kurakuran ciki duka an karba azumin ka ne zakkan ka ne zakkan kono zakkan fidda kai a'a sallan ka na nafila ne a'a sallan tarawih a'a shafa'i witiri duk wani aikin ka da kai shi na alheri cikin addinin musulunci aka samu kuskure ba kai daidai ba ko kuma kai baka da tsarki ko kai cikin jahilci to yan Allah zai gyara ya karba aikin ai wannan sirri sirri ne da ya kamata mu neme shi kuwa ni a gani na eh a gani na sirri ne da ya kamata mu neme shi saboda ba kowa ne a cikin mu ya je haji ba haji ne wadda Allah ya sa mu je Allah ya sa mu je Allah ya sa mu je Allah ya sa mu je Allah sarki Allah ka kai mu garin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka kai mu garin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah sarki sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu dace Allah ya mana sanadiya ko a ajihun mu ko a ajihun wani darajar annabi da qur'ani mm, albarkacin wa salli ala sayyidina Muhammadin ibn Abdullahi wa Amina ba Fatimatu Zahra wa Ibrahim wa al-Qasim wa ala alihi wa qadarihi wa qadarihi al-azim أبي سيد اللهم صل على سيدتنا فاطمة الزهراء بتول نفس النبي بتول عقل النبي بتول قلب النبي بتول روح النبي بتول حقيقة النبي وعلى عليها قدرها من قدره العظيم اللهم يا رب جاي حسن واخيه وأمه وأبي وجده وبنيه najjini mai lagami Allah ziyana fi Allah adiya ga maulana rasulullahi da sirri na fadima Allah ka tafi da mu hajji mu je gidan annabi sallallahu alaihi wasallam to yan in ba hajji ne aka je ba hajji ne ake da garanti garanti ne maulana rasulullahi ya ce duk wanda ya je an gafarta masa zunubansa to kun ga ko hajjin ma idan aka je ba fa an ce an gyara maka ayi ganga da kai na baya bane a zunubi ne aka yafe to shi kuma wannan yana gyara ibadunka kaf za a karba Ah, mun sani yan cewa an samu hadisi daga shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam yana cewa za a zo da wani bawa a ranar gobe kiyama a buɗe fallon aikin shi tun daga farko har zuwa ƙarshe ba karɓi sallan shi ko ɗaya ba ko ɗaya fa ba a karɓa ba to ina zaka je yaya zaka yi da ranka lahira ne ba duniya ba haka da ɗauke ka jefa ka bin birnin wuta dangane da kai musulmi ne to lalle yan ya kamata mu kula mu aikata wannan sirri ko da sau ɗaya ne a rayuwar mu ko da sau ɗaya ne a mu kamar yadda maulana rasulullah ke cewa a yi salatu tasbih insha Allah shi ma za mu zo mu kawo muku mu yi kaifiyan yadda ake yin ta kuma za a fahimta darajar annabi da alkur'ani tunda kullum muna roƙon Allah akan cewa Allah ya fahimtar da mutane abin da muke nufi to yan uwa sai mutum ya yi alwala a bisa wannan sirri na jabari sai ya ce Allahumma inni nawaitu jabaru sa'ir amali fi sanati Allahumma inni nawaitu jabaru jabaru sa'ir amali fi sanatin ta'abbudan lillahi Allahumma inni nawaitu jabaru sa'irul amali sa'irul amali fi sanatin ta'abudan lillahi Allahumma inni nawaitu jabaru sa'irul amali fi sanatin ta'abudan lillahi to in wa mutu ya karanta wannan sai kuma ya karanta astaghfirullah al-azim allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم كفا أكو bayan yayi kafa uku sai karanci Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaqa والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم شيما قفا أكو wannan astaghfirullah alazim uku shi wannan salatul fati uku sai karanci jawharatul kamali Allahumma salli ala Allahumma salli Allah sarki Allah والياقوتة متحققة الحيدة في مركز الفهم والمعاني اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوتة المتحققة الحيدة في مركز الفهم والمعاني اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوتة المتحققة الحيدة في مركز الفهم والمعاني ونور الأكوان المتكونة آدمي صاحب الحق رباني البر الأصداء بمزون أرباه ملئة لكل متعرل من البهور والأواني ونور كرم الذي ملأت به كونك الحائط بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على أين الحق التي تتجلى منها أروش الحقائق أين المعارف القوام صراطك التام الأسكم اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق كنز الأعظم إفاضاتك منك إليك إحادات النور المدلسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه تانكرن دشما صلاة نن الجوهرة الكمالي اللهم صل وسلم على عين رحمة ربانية وليبوتة المتحققة الحائدة بمركز الفهوم والمعاني ونور الأكوان متكونات عدم صاحب الحج رباني البرج أصدائي بمزن عرباه مالية لكل متعرم البهور والأواني ونوري كرمي اللزيم العدبي كونك الحائدة بأمجد المكان اللهم صل وسلم على عين الحج التي تتجلى منها أروج الحقائج عين المعارف أقوام صراطك التام الأسكم اللهم صل وسلم على دلالة الحج بحج كنز العالم إفعالاتك منك إليك إياد النور من السمي صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه to haka za a karanta shi ɗazu na yi shi ne gwari gwari saboda a fahimta sai a karanta shi shi ma kafa uku sai a karanci fatihatul kitabi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki aw maliki yawmiddin to haka za a karanta shi ma har karshe zuwa dalilin kafa ɗaya tak shi kuma ke karantawa to an ka haɗa su gabaki ɗaya sai a ce miƙa su hadiya ga maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to Allah ka ɗora min ibaduna da na yi tun daga lokacin ƙuruci lokacin da na balaga daga ran da na balaga har izuwa yau Allah ka ɗora min su Allah ka ɗora min su da ɗaurawanka shikenan sai addu'a sai a shafa Allah ya wuce mana gaba ya tabbatar mana da alkhairi dan darajar annabi da alqur'ani sallallahu alaihi wasallam wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Eh, kuma yan uwa shi ma wannan sirri dai kamar sauran sirri mun izinin aikata shi daga rawi eh, amma wannan daga rawi ne ba daga ainihin wato wanda ya hadisin ba daga rawi ne cewa a yi lakin aishiya shine izinin amfani da wannan sirri matakar dai daga wannan gidan ka samu ba daga wani wuri daban ba eh, matakar da wannan isnadi namu aka samu ba daga ta wani wurin isnadi ba izinin amfani da shi shine a yi lakin a yi shiya don yau sai yan uwa su ma su samu sai yi amfani da shi mu amfani mu gudu tare mu tsira tare wanda bai ba mu yi masa izini ba kuma muna ba da shawari gwanda kasance wani farkon zuwan saunan gida namu mai albarka cewa a yi subscribe saboda duk lokacin da duk lokacin da muka samu ainihin wato dama muka ɗaura sirri a samu labari ga wanda kuma ba su iya karatun jauharatul kamali ba ko suke bukatan jauhara a rubuce to nan kuma sai su yi mana magana kan laye ma mai 0816055251 insha Allah sai su yi mana magana ta wasu sai mu ga yadda za mu yi muku kokari akai <laughs> ah, kuma yi mu nan gida mai albarka wanda dama muna tare da kwalar saka muku da alkhairi addu'o'i da kuke mana lafiya bukatun bukatunku sai a yi lakin aishiya kamar yadda dama riga da an sani kuma an saba